Uh, first, explanation of Kitab Tauhid by Jafar Mahmood Adam. Now you are with the cases. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله abinda wannan babi zai karantar da mu tafsirut tauhid wato fassaran abinda ake nufi da tauhidi wa shahadati Allah ilaha illallah da kuma fassaran shahadatu Allah ilaha illallah amma bai nauke nan biyu amma hakikan gaskiya abu ɗaya ne domin at-tauhid shine shahadatu Allah ilaha illallah kuma shahadatu an la ilaha illallah ita ce tauhid da haka suka ce man ba atafil mutaradifain ababai ne guda biyu kawai aka yi atafin dan bambancin lafazi ba dan bambancin ba domin tauhid shi ne shahadatu an la ilaha illallah shahadatu an la ilaha illallah kuma shi ne tauhid shi ne tauhid wa qaulillahi ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب cikon ayar wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana ubangiji ta'ala yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ulaika allazina yad'una wadancan wadanda masu shirka suke roƙon su suke kiran su suke bauta musu yabtaguna ila rabbihim alwasila su da kansu suna neman kusanci zuwa wurin Allah ayyuhum aqrab dan haka wannan su ne yafi kusanci zuwa ga abin da zai sada shi da yardan Allah su waɗanda aka kira din ko kuma su waɗanda aka kira din wanda suka kira wa'ana masu kiran ko waɗanda aka kira wato yadda hoton abin yake waɗansu mutane da salihai bayan Allah kamar Uzairu alaihi salam kamar Annabi Isa kamar Nana Maryam kamar mala'iku duka waɗannan bayan Allah ne wanda suke bauta ga Allah waɗanda ba sa girman kai wajen bautar Allah mala'iku dare da rana take yusabbihuna al-laila wan nahara la yasturu dare da rana take suke ba sa gajiyawa haka annabi Isa bautar Allah ke haka Uzairu haka Maryam to sai waɗansu sai suke kiran annabi Isa din su bauta masa waɗansu su kira Maryam din waɗansu su kira Uzairu waɗansu su kira mala'iku to su mala'iku da waɗanda aka ambata suna kiran Allah su kuma wadancan masu shirka suna kiran mala'iku suna kiran annabi Isa to cikin ajujuwan guda biyu wanne ne ya fi kusanci da abin da zai sadar da shi da Allah su waɗannan bayan Allah shine ma'ana ayyuhum aqrab sai kawo sifar an gane su ayyuhum yaqrab aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu su waɗannan bayan Allah na gari annabi Isa ne ko na Maryamu ko Zairu ko mala'iku ko ma duk wani salihin bawa ga siffar su yarjun rahmatar suna fatan dacewa da rahamar ubangiji kullum roƙon su samu shiga aljanna wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar Allah kullum roƙon su Allah ya tsare su daga shiga wuta inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinta ta kasance a bar jima tsoro a bar a nemi tsari da ita a bar a nemi kauce mata an gane ku to dangane da wannan aya Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sanadiyar saukar wannan aya shine wata tawaga ce cikin mutane da adama sai suke bauta ma aljanu aljanu su ba su umarni su yi dan saboda samun waɗansu bukatun su na duniya ana nan haka lokaci mai tsawo sai aljanu suka musulunta suka shiga musulunci sai suka shiga bauta ma Allah su ko waɗancan mutanen bai su farga ba ko ba su wa'azantu ba duk da haka sai suka ci gaba da bauta wa aljannu su kuma aljannu suna bauta ma Allah to shine Allah ce ulaika allazina yad'una kaga waɗancan waɗanda mutane ke roƙon suke neman tsari a wajen su menene abin da zai zo baya yabtaguna ila rabbihim alwasila su neman wasila suke zuwa Allah neman abin da zai tsada su da Allah suke bautawa Allah suke dan haka ayyuhum aqrab wanne ne daga cikin su yafi dacewa da gaskiya wanda ya roki halitta dan uwansa ko kuma wanda ya roki Allah wanda ya roki Allah wa yarjuna rahmatahu kuku da kari suna fatan dacewa da rahmar Allah wa yakhafuna azabahu suna jin tsoron azabar sa inna azab rabbika kana ma'zura Abdullahi da Mas'ud ce wannan ta sauka ne akan waɗannan kamar yadda zuwa cikin sahih bukari amma za a iya samun riwaya daga wajen abdullahi dan abbas shi kuma yana ganin ta sauka ne kan waɗanda muka ambata baya waɗanda ke bautawa annabi isa da maryam da mala'iku ko ke bautawa uzairu alaihi salam to amma shekul islam ibn taymiya yace ayar za ta a akan waɗannan ma da wanda ba wannan duk wani wanda yake bautar wani salihin bawa wanda ki salihin bawan nan yana bautar Allah to wannan ayar ta tabbatu akan ina fatan kun fahimta sawa'un an yi ta a da a yanzu yake ko nan gaba zai domin duk wani salihi da za a ce wani salihi ne waliyin Allah ne da me yake samun salaha din nan da kuma wali kaka da Allah da umarnin Allah da bin tsoron azabar Allah da fatan samun ramar Allah wannan shine zai mai shi wali da zarar kun samu tarihin wani salihin bawa yace ni ba na jin tsoron Allah ba na jin tsoron azabar ba ruwana da aljanna ba na su. ni ina bauta masa dan ne Allah to wannan ba wali bane yanzu kokari ake zama musulmi ma da akwai nau'i na shirki ganci ina fatan kun fahimta duk bawan Allah ne gari yana jin tsoron azabar Allah yana fatan ne samun rahmata wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu wannan shine sifar duk bayan Allah ne shine ibn tayyim ke cewa duka uku da ake bukata dama wurin salihun bawa farko al-mahabba kololuwar kauna zuwa ga Allah wanda duk abin da zai kaunata bayan kaunar Allah yake ta yadda duk kaunar da yake wa wannan abin in ya kawo doka da saba mata Allah to zai jefar da kansa don ya Allah sannan abu na biyu fatan samun rahama abu na uku jin tsoron azaba yake duk wannan ayan ta tara ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila wannan shi ke nuna muhabba din su ga Allah tunda suna neman me yake sadaka zuwa gare alwasila suke nema ko da wani lokaci to kuma wannan na ƙara tantance mana cewa a ce alwasila din nan aikin ta a shi wasila ba a rikan gangan cikin wani mutum ka yi wasila da shi don dacewa da ramar Allah ba a'a ka riƙi aiki na gari ka riƙi imani da aiki na gari da jihadi da kyautayi a matsayin shi ne A zai sada ka da mai da rahamar Allah yayin da kake aikin kuma kar ka dogara da aikin har yanzu kana nan bainal khawfi war raja yarjuna rahmatahu wa yaqabuna azabahu duk ibada sai an gina ta bainal khawfi wal raja idan ya zanto kai al-khawf kadai tsoro ya mamaye zuciyarka ba sa fatan samun rama kai tsoron azabar kadai kake ji har yanzu baka zama bawa na gari ya zanto za a samu al-ya'su daga wurinka za a samu al-qunut daga wurin al-qanut daga wurinka Allah ta yace la ta'asu min rawhillah innahu la ya'su min rawhillah illa al-qawmul fajir kada ku dai bai tsammani kar ku fitar da rai daga rahama rahmar Allah tana da yalwa duk sabonka kada ka shawarar mutancin da za ka ce kai yanzu ai ko da na koma Allah ba zai karɓa ba idan kai haka wannan alyasu ce la sai a sun yarda billah ba mu yin haka sai kafirai innahu la ya'ti min rawhillah illa al-qawmul kafirun قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم هذا رحمه الله shine zai ana ka tsaye da tsammani saboda yalwata saboda yawan ta za a raba kowa ya samu to me ne kake ne. abu na gaba dole ka tsoron azabar kuma domin idan ya kasance sa rahamar kake ba ka jin tsoron azaba laifi ne kuma ka sa rai ko ka ji tsoron azaba ba ka rai kuma kima laifi ne wancan na farko jin tsoron azaba ba tare da sa rai ba shine alyasu da kuma alqanut wa man yakun min rahmat rabbih illa dhallu innahu la ya'lamu illa al-kafirun amintuwa ce kuma a yanzu na riga na dace kenan ba na jin tsoron ma komai za ta fanta fanta na tabbatar ni dan aljanna ne kai dawa irin ku yahudu da suka ce aljanna ta su kadai lan yadkhul ta illa man kana hudan Allah ce tilka amani wannan abin da suka faɗa ne da baki amani ne guri ne na zuci suka faɗa da baki qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin fa au hujjarku da nuna hakan inda gaske kuke idan ka ce ka amu kai kawai ka riga ka tsira kai dan aljanna ne kai ka samu garanti to wannan ya zama al'amru min makarillah Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'munu makarallah illa al-qawm al-khasirun dan haka dole sai an samu bangare guda ga ibada wannan dama shine yabtaguna ila rabbihim al-wasila wanda wannan ibadar me yasa ka yinta al-muhabbatu lillahi ta'ala kaunar Allah ta kake bauta masa kana bauta masa dan kaunar sa to bayan bauta dan kauna sai ka zo ko me yarjuna rahmatahu suna jin tsoron me suna fatan samun ta wai kafuna azabu dole sai kai sai an samu da daidaituwa tsakanin bangarorin guda inna azaba rabbika kana mahdura lalle azabar ubangijin ka a bar addini mutu tururi to yanzu menene dangantakar wannan ayar da wannan babin domin babin da ya ce shine babu tafsirin tauhidi wa shahadati alla ilaha illallah a cikin wannan ayar menene shi da alaƙar tauhidi shine suka ce ai tauhidi wato shine yarda da kaɗaituwar Allah shi kaɗai ku to wannan yarda da kadaituwarsa abu ne na zuci da harshe zai furta bayan harshe ya furta kuma sai da fahimi ne sun gaskata wannan aikin da za ka yi a aikata na bautar Allah shine abin da ke tabbatar da tauhidi din wanda shine aka sa suna wasila a cikin ayar yabta gona ila rabbihimul wasila aiki da za ka yi na bautar duk wannan na ƙara tantance maka abin nan sannan kuma a waje ɗaya wannan na ƙara nuna mana alamar tauhidi shine in rikar wasila zuwa wajen Allah abin da za ka rika ya zai maka wasila a wajen Allah kuma shine ibada shine da'a ba ka riki gangan jikin wani mutum ba ibadar ka da za ka yi da'ar ka da za ka yi ga Allah to wannan shine wasilar ka ta dacewa da rahmar ubangiji amma rikar gangan jikin wani mutum to ya zanto ba shine ba ya zama sun ke tauhidi ne wannan daga lokacin da kai wani ya zama wasilar ka to a in baka yi a hankali ba za ka zo kana bauta masa nan gaba ka jale Allah daga nan gurin an samu kike tauhidi amma daga lokacin da ka dauki ibada ka zanto ita ce wasu ka zuwa wajen Allah ka ka tsantsanta tauhidin ke nan zuwa ga Allah ta'ala ne dangantakar wannan aya da kuma masajiyar magana babu tafsir tauhidi wa shahadatu an la ilaha illallah to wannan dai shine wannan aya tana cikin suratul isra'i aya ta 57 kuma cikakkiyar ma'anarta tana bayyana idan ka faro ta daga farko kullu da alladhina zamtum min dunihi fala yamlikuna kasfa dhurri ankum wala tahwila kace da ku udu alladhina zamtum min dunihi ku kirayi dukkan wani wanda kuke bautawa ko kuke riya cewa yana da kafiri min dunihi ba Allah ba shi wannan din da kuka riya masa hakan wala yamlikuna kasfa dhurri ankum shi da ila irensa ba sa iya mallakar yaye cuta daga gare ku wala tahwila ko canja ta ko kautar da ita alkashu shine dauke cutar gaba daya at-tahwilu shine canja ta daga masassara zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa ciwon ciki ba wani wanda yake da ikon dauke cutar gaba daya ko ya canja ta da wata amadadin ta in ban da Allah duk wanda aka kira ba Allah ba zai iya wannan wa bi zai zanto kenan ba wanda za a bauta sai Allah wanda yake da iko kan wannan وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون شنو الآية التي الله وإذ قال إبراهيم كتنا والأمر كيان عند النبي إبراهيم يفتى لأبيه يفتى ومهل وقومه جمكانانسا yake da su innani bara'un mimma ta'budun lalle ni bara'un na barranta na kukuta mimma ta'budun daga dukkan dangin abin da kuke bauta masa na kusuta na barranta babu ruwana mimma ta'budun da dukkan abin da kuke bauta Allah ku su bane abin da kuke bauta a wannan lokaci suka bauta a taurari suka bauta a rana suka bauta wa dukkan dangin ababen tarayya irin waɗannan ababen tarayya da suka jingina mu Allah annabi Ibrahim ce gaba ɗaya na barranta daga gare su ba ruwa na da su na yi fito na fito da su yace illal fatara ne sai wanda ya kirkiri halitta ta domin fatara wanda ya halitta ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba da ce Allah ta'ala fatarahu ala zalika ma'ana ya kaji halitta cikin akan haka ba tare da ya gano samfuri a wurin wani ba duk abin da suke sabota ba ruwa na da shi illa allazi fatarani sai wanda ya kage halitta ina fata an fahimta to me alakar wannan da tauhidi ko shahadatu Allah ila ilaha wannan abin da annabi Ibrahim ya faɗa shi ne tafsirin kalmar shahada domin kalmar shahada bangarori guda biyu gare shi ne la ilaha da gome illa Allah la ilaha hadha nafiyun illa Allah isbat fadin annabi ibrahim innani bara'un mimma ta'budun daidai yake da me la ilaha da yake illa allazi fatarani daidai yake da me illa allah kaga tafsirin la ilaha illa allah tafsirin tauhidi ke tafsirin shahadati an la ilaha illa allah kalmar shahada ce aka sauke faɗa wato kenan ko da ta faɗe ta in baka kudurce wannan ma'anar da ke cikin wannan ayar ba ba ka ma san ma'anar kalmar shahada ba ko ka faɗa da baki baka san me kake me zai nuna maka kalmar tauhidi ce da yake illal ladzi fatarani fa innahu sayhadi ayar da take cewa da alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahu yashkur wa da alaha kalimatan sai annabi ibrahim ya sanya ta ta zanto kalma daya ita ce kalmar ne kalmar tauhid baqiyatan kalma da za ta ci gaba da wanzuwa duk annabin da zai zo bayan su zai kira zuwa gare ka a cikin zurriyarsa fi aqibihi ita ce kalmar da za ta cigaba da wanzuwa fi aqibihi a cikin zurriyar annabi Ibrahim la la'allahum yarji'un ko sa kuma zuwa zuwa shine malamai suka ce har kiyama ta tsaya ba za a rasa musulmi cikin zurriyar annabi Ibrahim dan an sa su zanto kalmar da ba tambakiyar ko an samu wadannan sun fantare lallai sai an samu وجعلها كلمة باقية في آخره لعلهم يرجعون وأن في تفسير كلمة تعالى wato kun ga idan kuka lura kalmar shahada ta kunshi ababe ne guda biyu annabi da al-isbat nafi shi kadai baya ne da mutum musulmi isbat shi kadai baya ne da mutum musulmi sai ya hada guda biyu annabi wal isbat innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin yanzu wannan ya bayyana a gare mu a fili tafsirin tauhidi da kuma tafsirin la ilaha illallah wato karkashin wannan abu da annabi Ibrahim ya faɗa wa mutanansa wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله تكون آية والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون اتخذوا أحبارهم لفظ اتخذوا سن سهرقا سوى نين سهرقا آية كافون ونن بجد آية كافون وقالت اليهود وزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يوفقون اتخذوا اخبارا كنما سوى سوى يهود النصارى اتخذوا اخبارا سوى على لمن لفظ الاخبار جمع من الحبر كو الحبر كو دفتها كو دكسره الحبر هو الحبر معنى تدقيق ينامي العالم مثلا اتخذوا أكبارهم تلك مالمن ورهبانهم الرهبان جمعين الراهب الراهب ثم كيني العابد ثم الإبادة اليوم يعني كان اتخذوا أخبارهم سلك مالهم ورهبانهم دماتي إبادة matsayin ne arbaban a matsayin ababen bauta min dunillah suka kyale Allah suka riki malaman a matsayin abin bauta suka riki masu yawan ibadar a matsayin abin bauta min dunillah suka rabu da Allah wal masih ibn maryam haka sun rika annabi isa dan maryam a matsayin abin bauta Allah ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa tare da cewa ba a umarce su da komai ba sai su bauta samu Allah shi kadai ya da abokin tarayya amma duka haka su suka rike malaman su suka riki masu ibadar su a matsayin ababen bauta ba Allah abin da zai kara fito da wannan fili ina hadisin Tirmidhi hadisin Ali bin Hatim al-Sadi wanda da kirista ne kafin ya musulunta amma daga baya ya musulunta da wannan aya ta sauka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi ayan nan cikin surat tauba ta tuhunce mu kan cewa mun riki malaman mu da masu ibadar mu a matsayin ababen bauta mun kyale Allah ko alama ba mu taɓa riya cewa masu ibadar mu ababen bauta ne gare mu ba ba mu taɓa riya cewa malaman mu ababen bauta ne gare mu ba ta yaya aya za ta zarge mu da abin da ba laifi ba da katon kurafu ke zo wajen annabi yayi wannan bayani ta annabi sallallahu alaihi wasallam ke zauna yanzu malaman ku ba sa halatta muku haram haram sai kalar su su halatta muku da kan zuciya ku bi su yake tsaye eh, da wannan kandan wannan to ba sa kuma haramta muku halal da halal kiri-kiri kuna ji kuna gani a nazi amma sai su zo su haramta dan san zuciya kuma ku bi su yace eh wannan ma akwai wannan ko annabi ce tilka ibadatu wannan ita ce bautar gare su wannan shine bauta musu ba wai sai kun ajiye su a gaba kun faɗi kun yi sujada gare su sannan kuka bauta musu daga lokacin da abu ya zanto halal kalara a qur'ani da hadisin annabi sai wani malamin ka dan son zuciya ya haramta musu kuma ka ji ayar da ta halatta ka ji hadisin da ya halatta amma ka ba haramcin malamin ka dan taimaka masa kan son zuciyarsa shikenan ka bauta masa shikenan ka bauta masa daga lokacin da abu kuma ya zanto halal karara ya haramta ko ya zanto haram karara ya halata abu ne haram sai malamin ta zo halata ta ai ba ko mai irin kuma ko ai wannan kuku yi ba kai ya halata maka kuma sai kabi ta kan haka nan ta samu sabon abin bauta fil rajista ta kawai bai ba ko ne ta samu ba har kiyama ta kai ka samu sabon abin bauta yanzu kana bauta ne yanzu wannan kaga yana ƙara ta mana ma'anar tauhidi ke wannan shine abin da malamai ke kira shirka ta da kai halitta da ubangiji ya halitte ka wato ya halitte ka ne dan ibada kamar yadda yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sannan sa iya cewa ya halitte ka ne dan ya umarce ka ya hana ka dan saboda ibada ita ce umarni da hali yi kaza kar ka yi kaza a ƙarƙashin umarni da hali ake samun halal ake samun haram wannan duk haƙƙi ne na Allah wanda ya halicce ka don ya ɗora maka wani bayan ya halicce ka don saboda wannan manufar sai wani ya zo ya ɓace wannan damar shi ne zai umarce ka shi ne zai hana ka shi zai halarta maka shi ne zai haramta maka kuma ka bi akan haka yanzu ka mai da kika da Allah ko ka mai da kika yanzu kalmar shahada ka tabbata la ilaha illallah ka tabbata tabbata ba ko ka da baki sun miliyan ayi ayi safe to wanda ya mato wata rana ma ba kai saboda aikin bai kasa aikin kishiyar abin da harshen faɗa ne yanzu duk wannan shi ke bayyana mana hakikalin ma'anar dauki وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا أي ما أمرتهم بسبب الله ما أنا ما وجدت إلا الله با وجدت إلا Allah. duk wanda ya umarni sai a kusanta umarninsa da Allah da zaran umarninsa ya sha mun da Allah sai kyale masa kayan ina fata an to shi kenan mun ce wannan ta shafi yahudi nasara dan Allah ce wa qalat yahudi uzair ibn Allah wa qalat nasara almasih ibn Allah su yahudi sun ce uzair dan Allah ne nasara sun ce wato annabi ka dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan duk magana su ce da bakunan su yubahiduna qawl allazina kafaru min qabl قاتلهم الله أن لا يؤفكون أنا في تكتب أخبارهم ورهبانهم shin yahudawa gaba ɗayan su ne suka rike malaman su da masu ibadar su a matsayin ababen bauta haka kuma da sarar kuma gaba ɗayan su suka rike malaman su da masu ibadar su a wajen abin bauta ko kuma sun raba ne yahudu sun rike malaman su sarar sun rike masu ibadar su ina ba duk kaga ittakhadhu ahbarahum wannan yana kuma zuwa gaba yahudu wa ruhu ruhbanahum wannan yana kuma zuwa gaba nasara saboda galibin su sune malaman su suke da fatawa wanda za su saba ta Allah kai tsaye kuma a jiki nasara su kuma rutuwa suke da wa aka ce yayi bauta da yawa ko kuskure inda aka ce ya samu wuri yayi buga a bayan gari ya kare shi kadai ya kauri cewa mata ya ga aure shi ne babban abin koyi a wajen daidai ba daidai yayi ba ana ganin ne bawan Allah ne salibin bawa ne abin buga misali to galibi kuma wannan zai gayyaye wannan kuma zan to jahili ne ba ga sun mai kira kansa ibadar ta ba a yi ba lantana wani zai yi dan haka ittakazu ahbarahum hadhihi sifatun ghaliba ala yahud wa ruhbanahum sifatun ghalibatun wato waɗannan sun rike malaman su waɗannan sun rike masu ibada ma'ana yahudi murtirin da abin da suke rukun malaman su kira sa iya rukun mai ibada din amma dai sun rukun malamai a matsayin ababen bi gali alai na gara galibin abin da suke shine rukun masu ibada su kira sa iya bin malaman su amma dai sun fi bin masu ne masu ibada su kowanne akwai sifar da yake galiba ita ce taurin jaye a kan وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله تكون آية والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا wa minan nasu daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillah akwai wanda yake rikar wani Allah an dadan a matsayin kishiyoyi ga Allah din yuhibbunahum zaka ga suna kaunatar su ka hubbillahi kamar da ake kaunar Allah cikin mutane akwai wanda wannan shine tabi'ar yattakhidhu min dunillahi an dadan man yattakhidhu akwai wanda yake rikar min dunillahi wani Allah an dadan al andad jam'i ne na nifs idan an ce shi ne a ashbihi kama su kamanta shi da Allah to wajen kamanta shi da Allah ba wai suna kamanta shi cewa girman su tsaye da Allah zatin sa irin na Allah ba wai wannan bane ba tunda ba su taba ganin Allah ba suna su kamanta shi da wani ko wannan suna kamanta shi da Allah ne ta wajen wani haƙƙi na Allah shi ma su zaki wajen wata dama ta Allah shi kadai shi ma sai su tsari irin wannan damar su baki yan sun kamanta shi da wa sun kamanta shi da Allah ina fata an fahimta to shine suna rubon wani Allah a matsayin kifiyoyi yuhibbunahum ka hubbillah suna kaunar su kamar kaunar Allah to menene abin nufin suna kaunar su kamar kaunar Allah shine sai waɗansu suka ce su waɗannan wanda ke rikar kikiyoyi da Allah suna son wannan kikiyoyin irin san da suke ma Allah ma'ana sai suka raba soyayyar tsakiya suka ɗauki rabi suka bai ma Allah kuma suka ɗauki rabin suka bai wa sauran waɗannan ababen da suka rika shi wannan wanda suka rika din mala'ika ne uzairu ne nana Maryam ce annabi isa ne waliye ne sun dai raba soyayyar gida biyu sun ba Allah rabi kuma sun ba wani Allah a matsayin ne rabi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su sai dai wa da irin son da suke wa Allah to ka so wani sai dai wa da irin son da ake wa Allah wannan ya zama shirka ke san da ake wa Allah shine tsololuwa da zaran ka dade ta shi da wani wani yanzu ka mai da wannan ya zama mai kishiya ga Allah wanda wannan shi ne ake kira shirkul muhabbat shirka ta fuskar kauna shirka shirka ta fuskar su kana kaunar irin kaunar da ba a kowa sai Allah waɗansu malaman suka ce a'a yuhibbunahum ka hubbillah ma'anasa kuna kaunar waɗannan kishiyoyin da suka samu Allah ka hubbillah kamar irin kaunar da mummunai ke wa Allah mummune na gari suna kaunar Allah kauna ta kololuwa sai ga duk abin da ya dan faru su a rayuwa wa take fara tunawa Allah in ni'ima ce za su ya ba su in suna cikin musiba kuma za su tuna ba wanda zai kare su da ita sai wa sai ce saboda haka za ka ga suna kaunar su kaunar da tamamin da zuciya to haka su kuma waɗannan suke kaunar wannan kifiyoyin irin kaunar da mummune suke wa Allah shine ma'anar yuhibbunahum ka hubbillah ma'ana ta guda biyu ko dai wancan ko wancan amma sai dai ma'anan farko ta fi bayyana a aya don Allah ya ce a gaba na amanu sun hubban da. ya nuna wancan suna kaunar Allah suna kaunar kuma kansu daidai wa daida to amma su ko mummunai kaunar Allah ya ce kololowa sama da komai kaga inda suka ta bamban tsakanin su da masu shirka ke su masu shirka sun raba daidai sun ba abin da suka san ya jijiya ga Allah rabi sun ba Allah rabi mummune ku ba wani raba daidai sun dauka sun bai ma Allah duk wani wanda za su kaunata sai in Allah ne ya nuna yake a kaunacin su su kaunacin sai in ya zanto kaunar shi tana siyayya ne da kaunar Allah ma'ana ciko ne na kaunar Allah to sai su kaunace shi in ku Allah baya son shi to kuma za su dace ba sa son shi kaga bambancin su da mummunai kenan wallazina amanu ashaddu hubban lillah su mummunai tsololuwar kaunar su suna yin ta ne ga Allah ta'ala shi kadai ba sa yarda a shi da wani yo ai wannan gurin da dai muhallu ya wadatar ne yanzu ina ne inda wannan ayar take da alaka da matashiyar magana inda take alaka da matashiyar magana kasancewar yadda Allah ya nuna mummunai kololuwar su suna tabbata ga Allah wanda wannan shi ke tabbatar da ma'anan la ilaha illallah kenan har kauna ma karka kaunaci wani tare da Allah daidai wa daida dole ka ga Allah sai ololuwa domin da zaran ka yi ba daidai ya zama in ka san wannan ya zama ya ga Allah la ilaha illallah wata take na ba tabbata ba tauhidin da kenan har yanzu bai riga ya tabbata to sai dai wajen kauna malamai sukan tsare yin bayani duka da cewa ita kauna akwai kauna ta ɗabi'a kauna ta dabi'a wanda ita wannan wato ainihin a galibi sarki baya da alaka da ita ko yabo a ɗabi'ance dan adam yana son yau yana son tufafi yana son wani nau'i na abinci yana son wani nau'i na abin sha yana son wani nau'i na abin hawa yana son wani nau'i na gida yana son nau'i na gari a ɗabi'ance dan adam na kamar da wadannan ababa abinci tufafi wurin zama matukuni da sauransu wannan da kauna ce irin wanda take ibada ba ta da alaka da ita alaka ta kai tsaye haka irin kaunar da ibada ke shiga ciki shine irin kaunar da za ta sa kafiri ba ka iya saba umarnin wanda kake saurata ta kowane hali to wannan ba zai yiwu ba a yi wa wani kololuwar wannan kauna saiwa sai Allah ta yi yadda kaunar da za ta saba za ta saba umarninsa ba duk yadda wani yayi janye ka ka bi umarninsa ka kyale na Allah za ka ga kana nan kan umarnin Allah duk yadda kake kaunar wani mutum kai kaunar da zaran ya zo da wani abin da ya saba mana Allah to sai ka dakatar da nashi to wannan ita ce kauna da ake magana a kanta wanda ake son ta zanto tabbatacciya ga Allah shi kadai ba a rafiyar da ita amma kauna ta rashin ta ɗabi'a ka kaunaci kaza ka kaunaci kaza wannan kauna ce ta ɗabi'a galibi zargi ko rashin zargi baya da alaka da ita alaka ta kai tsaye sai a wajen siyan bangarori shi ne ta iya ka kaunaci wani nau'i na abinci irin wanda Allah ya haramta ya haramta shi ka kaunace shi wanda kaunar shi ta kake sai a ce ka bauta masa kenan nan sako kawai kai ma asiya kai ba shirka wanda ya kaunaci naman alade ya ci ko ya kaunaci muke kaunar da yake masa ya sa ya ci za a ce ya bauta masa ne ko ya saba wa Allah a zuciya tabbatar Allah ya haramta amma son zuciya ya rinka yake je ta abin da Allah ya haramta ko ya ga abin da Allah ya haramta ko ya daura tufafi irin wanda Allah ya haramta yanzu wannan ibada ce ko kuma dai kawai sako ne ba za a yi ya shirka ba abin da ya yi din na ai ba bauta ya ga wani sai fa in abin da yayi din ya zanto ya ginu ne akan fatawar wani Allah ya ce mu ji haramun ne sai ce na halatta ma kai daga yau ka ci ba ka tabbatar da ayar da ta haramta inna ma harrama alaikum al-maytata hurrima hurrimat alaikum al-maytatu wa damu sai kai wani bai kai daga wani halatta ma sai ka bi shi to yanzu nan gurin ya zo mai kenan bauta bauta da sako sun haɗu yaddar ka da ka zo ka bi wannan halaccin shirka ne ko da baka ta abu ba sannan ka ci abin kuma ya zo mai haramun abu kuma ya ya tsari ka dan ka ci haram kuma ka yi da halatta wani wancan ga shirka ga sako ya tsari ina fatan kun fahimta da kyau to shi yasa wancan na farko na biyayya ga wani Allah akan ya halatta ma haram ko ya haramta ma halal shi ne ake kira shirku fa wannan na biyu wanda zaka kaunaci wani irin kaunar da ake wa Allah to wannan shi ne ake kira shirkul mahabbati akwai shirku sa'a akwai shirkul mahabbati dukkan waɗannan kuma suna rushe tauhidi ne gaba daya duk wanda ya yi ba zai waye gari ko ya yi ne yana cikin musulunci ba yana da hatsarin gaske kwarai da gaske shi yasa wanda suke shi yasa wani malami ke cewa tsakanin mutan da da yanzu mutan da wanda suka fahimci musulunci da wanda kuma suka yi adawa da shi na yanzu wanda suka fahimci musulunci da wanda suke adawa da shi akwai bambanci su mutanen da wanda suka fahimci musulunci sun fahimce shi ne dan sun san abin da kalmar la ilaha illallah suke nufi dan haka da suka shiga cikin ba ruwan su da sa. duk inda wani kamfani na duba yake ko na bokanci sai da ya zanto babu an daina ganin sa a bayan ba wani ya da aljanna ba wani ya da kaza saboda wanda suka fahimci musuluncin sun fahimci haka yake nufi ruhe dukkan waɗannan al'amuran wanda jahiliya ta kawo su dama wanda kifi wani da kalmar waɗanda suka ƙi shiga musulunci kuma su sun ƙi shiga don sun fahimci ne musulunci ne ina fatan kun fahimta sun fahimci la ilaha illallah tana nufin in ka shiga cikin musulunci ba sai ba gargajiyarka furta ta a baki kana aiki da gargajiya kamar ba dan haka sai suka ƙi ba su faɗe ta don sun san mai kalmar take nuna wa in an faɗa su kuma abin da suke nuna ba sa su su farki amma mutanen yanzu kuwa da wanda ba su shiga musulunci ba da wanda suka shiga galibi kowa ya da la ilaha illallah sai ya shiga na la ilaha illa Allah sai zai yi wajen boka ya tafi wajen malamin boka ya tafi wajen tsafi ya tafi wajen bori ya tafi wajen bokanci da dabo da rufa ido duk ya tafi wajen waɗannan domin in an kunshi kalmar shahada wallahi a gari kamar nan garin ba za a samu malamin boka ba ko daya ba za a samu wani tsantsar ko daya ba za a samu boka ba ba za a samu mai rufa ido ba duk waɗannan gaba ɗaya kamfanin na nukan sun tashi daga aiki in dai an fahimci kalmar shahada dan an san ba su da wani tasiri amma da aka fahimta kalmar shahada mutane suna faɗin kalmar shahada suna zuwa wurin ha kuma kafirin yau suna faɗa da musulunci don su fahimci hakikanin mai kalmar shahada take nufi ba yan da su ne za a yi daga wani dangin bauta da suke ciki a rataya su zanto bayi ga wanda ya cancanta su zama masa bayi din ne wa Allah maimakon yanzu da suka zama bayi ga abin da bai cancanta ba su zama bayi gare kaga yan ta su ne za a yi su zama ƴaƴa amma dan ba su fahimci sakon musuluncin ba sai sun gwamnati da zama cikin bauta sama da zama na cikin yanci ina fatan ku fahimta shi yasa na daɗin sai sai sai annabi ya ce ya halatta matan ya halatta dukiyoyin ya halatta biranen suka zanto ganima su da ƴaƴansu suka zanto bayi garurukan su da dukiyarsu suka zanto ganima saboda sun san ma'ana la ilaha illallah sun ki yarda su faɗa annahum kanu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun sun ki yarda su faɗa suka ce aja'al al-alihata ilahan wahida yanzu ba in mun ce la ilaha illallah muna nufin dukkan wani abin da muka yi dana tasiri mu sai Allah shi kadai aja'al Ali alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ijab abin babaki ne wani yanzu duk wani wanda muka yarda dan saboda bukatu na gaggawa wanda ba sai mun je wajen Allah ma irin roƙon sa yanzu sai mu rufe shi da amar da Allah ya dunkule sun zama to daya inna hadha la shay'un ijab sai suka ce ta su fadita yawan ba haka ba fatan kalmar kaɗai zai mutu wahala ba shi ne wahala ba menene wahala aiki su sun san faɗin da baki ba da tasiri in ba ya aiki ba kuma sun san ba za su yi aikin ba da haka sai suka ki faɗa mu ko sai muka ɗauka faɗin da baki ne yanzu da Abu Lahab ya Abu Talib ya zo mutuwa annabi ya ce ya am kullu ilaha illallah kalimatan ahad laka biha indallah ya ya faɗa a lokacin ba na cikin kira da ba amma ya san faɗinsa yana nufin duk abin da ya bi tasirin da ba Allah ba zai rushe shi yanzu ko da bai yi aikin ba yanzu ya faɗa ya mutu sai ya yi duk abin da ya dace ne shi kuma ba zai iya da wannan ba dan sai suke ce masa a tarka ba millati abdul muttalib yanzu za ka bar addinin iyaye da kalli ne yanzu za ka rusa gargajiya da muke samu iyaye da kalli a ce za ka rushe ta kaga ba ya da furfin aikin ma ko da ya mutu amma ya tattafi yana ganin ta da rushewa da abin da ta samu yayi da kai kai wannan dalili da aka yi da abin da yake da sai zuwa alamin ala ya abdul kufar to saboda haka akwai bukatar lallai ka san duk wanda zaka yi masa da kuma wanda zaka kaunata da'a kai da'a ana yin ta cikin abin da yake shari'a ta ta amince da shi inna mata'atu fil ma'ruf kamar da annabi ya faɗa inna mata'atu fil ma'ruf duk wanda ya baka fatawa kishiyar abin da Allah ya ce kishiyar abin da manzo Allah ya ce ba za ka bi ko wane ne ba za ka bi da in ka bi shi kana cikin sanin ka bauta da shi ne malami suka ce shi mai bayar da fatawa kishiyar abin da Allah ya ce da kishiyar da manzo Allah ya ce kashi biyu ne kashin farko wanda zai bada fatawa da gangan ya san da abin da Allah ya ce ya san da abin da manzo Allah ya ce ya kawo kishiyarsa da gangan dan sun zuciyarsa to wannan kirkiri ya zama tagu katin kenan a banka na biyu wanda zai bada fatawa kifiyar abin da Allah da manzon su zake amma yayi ne bisa ga ijtihadi amma sai ya faɗa abin da ba shi Allah ya fatawa ba shi manzon Allah amma shi a bai san kuskure ba ijtihadi sai fada cikin mai cikin kuskure baka ta ya fada cikin fata ko ya fada cikin fata ya fada cikin kuskure ya fada cikin kuskure to fada cikin kuskure ta fuskar ijtihadi wannan zai samu ce ya zama tun da ya bada fatawa kin kar abinda Allah ce da manzo Allah ce yanzu ijtihadi yayi ba daidai ba dan haka yana da ladama a wurin Allah yana da lada a wajen Allah to yadda kuka ga kashi biyu to haka mai mutu biyayya shi ma zai zama wanda ya zo ya ba farko wanda suka bada fatawa kike da Allah ce yadda manzo Allah ce kai wanda za ka yi masa ta'a ya zanto kana cikakkiyar musulman rewa da ya saba qur'ani ya saba hadisi amma kuma ka bi ta akan abin da yake haram ne kai yake da haram da dai wani ya ce aiki kenan sai aka fa haka haramun ne kawai ga aya ta ce eh, yake ne duk ai wani ya ce to duk wanda yawa wani da'a akan haka ya kafa ya fitar da mutunci kalara duk wanda yawa wani da shi ya zama ɗauki wanda ya fi haka ya yi ya fi da amma mutum bai baka fatawa kishiyar Allah kishiyar ta manzansa kai ba ka san ta saba Allah ta saba manzansa shi ya sani amma kai ka da masaniya kai tsammanin ka kana kyauta da so ba zai tsora ka sai akan daidai dan annabi da mutum sai mutum ka kafirta ba ka kafirta kana da izini dan ka sani kai tsammanin ka wani ba zai wa Allah kariya ba zai wa manzon Allah kariya kai tsammanin ka wani nagari ne ya ya za a yi kamar abinda Allah ya ce manzansa sai ka bi ka kan abin da ya faɗa ba wanda ya ce ka zama mushriki ka zama kafiri ba za a ci maka amma shi dai na nan a dagutu tun daga ganye ya sani yana nan a matsayin katin dagutu kai kuma tun da baka riga ka farga ba yanzu salihin bawa kake bi a tunani irin naka a maduba irin taka ubangiji zai mu'amalance ka da wannan kyakkyawan niyyar ka ba za a ce duk aikin ka ya rushe amma ana cikin tafiya sai ka kai wani mataki na karatu na fahimta ko ka da rediyon ka ta tutar da ba ta ba da ka ji kake dafdan ita kadai sai ka buɗa ka samu ɗan w ɗan can sai ka waɗansu sai ka ji abin da za ya faɗa maka shi ƙarya yake maka dan ga bayani ya zo irin bayanin da ya so da ya kore maka dukkan wata subha dukkan wani jirwaye da kuma wanda an riga an wanke ma shi ka fahimci cewa abin da aka faɗa ma je da ke jiya da bara da bara wasu duk kuskure aka gina ka yanzu me abin da ke wajibin ka shikenan sai ka rabu da ka dawo dan kana bin Allah da manzon sa ba gangan jikin take bi ba dama dan ka bi ne ba dan gangan jikin sa ba dan kana kyautar san Allah yake bi yanzu kuma sai bayyana gare ka ba Allah yake bi ba wanda ya baka sabuwar ta yanzu shi kuma kana bin sa ne ba dan gangan jikin sa ba dan kafirin kiyaye ya faɗa maka abin da Allah yake ba cewa kai tawaye da malami ba wani tawaye da kai kai da matan ai ba kana bin malamin dan zaki sa kana bin sa ne dan me gaskiyar da kake tsammani yana tare da ita to sai yana baya da ita sai ka samu ya fita gaskiya yanzu yanzu shi na biyan zata bi ne dan zaki jikin ka sai iya sa kayan ka dan golan gosan maganar sa a'a dan saboda gaskiyar da ya to wannan shine abin da al'umma suke bukatar fahimta a yau da haka dai wannan amfanin wannan bayani da muka bincanta dan mu warware kar mu bada hukunci bai daya ga dukkan mutanen da za yi wato ko ko sama da haka to shi wanda kuma na biyu wanda ya bada fatawaki kan ka Allah ta manzansa sai ya fahimci cewa a'a wato bai sani ba kaga nan gurin mun ce yana nan akan daidai kuma yana da ladatin abin da yake to daga ranar da ya fahimci fatawa ta ce ta yi kuskure bai abin da yake wajibi gare shi a yau sai ya yi take din sai ya kawo sabuwar fatawa a yau sai ya gyara al'amuran in ma ya gyara in bai gyara ba mu da muke bin malam ya bada fitawa sai ya yi kuskure da can muna tsammanin daidai ne amma sai muka fahimci cikin sa akwai kuskure da can mun yi biyayya farkon al'amari yanzu mun gane fitawar kuskure ne ne abin da ke wajibin mu mu janye daga biyayyar da muka wannan fitawar ko da mun yi shekara nawa muna yi amma shi kansa malamin za mu ce mu kaurace masa ba za mu ce mu kaurace masa ai ba da gangan ciye ba ko ijtihadi ne in muka riga shi ganowa aikin mu shine a samu masu hankali da basira a cikin mu waɗanda suka iya bayani suka iya ladabi da zama da malami su zauna da shi abinda ka faɗa mana akar kallon lokaci kaza lokaci kaza mu ko mun samu dan bayani sai muke ganin kamar akwai dan ah, cin karo da juna tsakanin wancan da wannan ko akwai wani ƙarin bayani ko ƙarin haske saboda abubuwan sun dan daure mana kai sai kuka nemi ƙarin haske kuka nemi ƙarin bayani ya saurare ku in yana da adalci zai ji cewa lalle magana da kuka kawo ta ture kai har ma yana da kyau ku taro waɗansu dalilai ko da tafi kun kun an ce akwai littafi kaza littafi kaza to amma mun tunda ba ido gare mu lanta da dai duba ka ƙara mana bayani din dai dubo sai ƙara muku bayani na lafiya ku amma da zaran idan mutum ya kuskure na ijtihadi sai ka kai karabu da shi wanda ya kuskure na ijtihadi ka karabu da shi to kullum baka da malami dan kowa ba mai cikin mutane yanzu kai kuma kana son wanda baya kuskure cewa kana son wani sabo da baya kuskure wani bangare da nufi an ci yi ba ka sani ba dan shi a sun suka duba itikadi ita masala ba duk wanda yake imam to ba sunni ne baya kuskure ina fatan kun fahimta idan duk daga kuskure mutum zaka da shi zaka zo na kuskure amma ya kuskure sai kai kokarin ya zaka ya fahimci kuskuren ka kwatanta tsakanin kuskuren da yayi da daidai da ya faɗa wanda ya bin jayi yanzu kila an ce faɗi kuskuren wanda da ya saka da shi ka fara ya fi uku ya tunta na hannu ba za su kare ba sai kuskuren ya kare da saboda daya biyu ko ba daidai kuma sai take cike ruwa ta fi karfin yatsun hannu ta fi karfin yatsun kafa suna da yawa daidai din to yanzu saboda wannan kuskuren daya biyu uku sai sa karbi da daidai din da yake da ita sama da guda ɗari to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da wato kokarin fahimta buda addini ina suke ta kafal mar'u zubulan kafal mar'u nubulan an tu'adda ma'ayibu ya idan kun da kahari ma a ce ai ne kirki ke kuskuren ai wani daga cikin kuskuren ka yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har ka je ko da ashirin ne ka tsaya a nan gurin muka ce karo kuke waɗannan ne ya kisa alfahari da har ka iya kirkige kuskura da wa bangaren Please stand aside. dunkule kuma sai ta ki girguwa ta fi karfin yatsun hannu ta fi karfin yatsun kafa suna da yawa daidai din to yin saboda wannan kuskuren daya biyu uku zai sa ka rabu da daidai din da yake da ita sama da guda ɗari to duk wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu fahimta dangane da wato kokarin fahimtar mu da addini sun suke ta kafal mar'u nubulan kafal mar'a nubulan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutum alfahari ma a ce an yi kiran da ke kuskurensa ai wani daga cikin kuskuren sa yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza har ka je ko da 20 ne ka tsaya a nan gurin muka ce karo ka ce waɗannan ne to ya ishe shi alfahari da har ka iya dige kuskura dawo bangaren daidai kuma kirge mana sai daga taki kirguwa yo ko ka aka ba hisabi ai haka shi aljanna kenan dan ka dai a hannunka dan ka da shine fa amma man qulul mawazinuhu fa huwa fi da radiya wa amma man kabbar mawazinuhu ba ummu wawiya wa ma yanzu ka kirge iyakacin kuskure ka iya kirge shi amma daidai ka kasa kirge ta ta fi karfin kirgewa to duk wannan yana cikin abin da zamu kalla ba duk lokacin da mutum ya a ga malami zamu ce to abin da kai shirka bane ba sai idan ya yi ya san daidai malamin yake ko bai sun daidai yake ba ko yana ganin abin da gurgurdan da muka yi bayani baya an fahimta ko ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله mummune kololuwar kaunarsu suna tabbatar da ita ga Allah ba sa tabbatar da ita ga kowa sai ga Allah abin miji ba ba sa Allah duk abin da za su kaunata suna kaunatar sa ne dan Allah ya yi izinin a kaunace shi to wannan sune mummune na gari duk kaunar da za su yi wa wani Allah to tana ƙasa da ƙaunar da suke ma Allah to wannan sune mummune na gari shi da Allah ya karshen aya walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab walau yaral ladzina zalamu ina ma azzalimai za su sa duba su gani abin da zai faru ran tashin kiyama iz yarawna al'azaba a wata kira'an walau taral ladzina zalamu ina ma zaka kalli azzalimai iz yarawna al'azaba yayin da za su ga azabar Allah gobe kiyama ma'ana la ra'aita amran ajaban da kaga abin mamaki a wannan lokacin da sun gane cewa annal quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab da haka daidaita Allah da wani wajen kauna wannan shirka ne kuma da kansu masu yin wannan za a tambaye su ranar tashin kiyama su yi bayani menene abin da ya sa ku cikin wannan musiba su da kansu za su yi bayani tallahi in kunna lafi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan fanakuna min al za su in kunna lafi dalalin mubin lalle mun kasance cikin fata mabayyani izin sauwikum yayin da muka rinka daidaita ku ku wanda ba Allah din nan ba muka rinka daidaita ku da rabbil alamin da ubangijin halittu to suka daidaita su ta wannan fuska shine suka ce sun daidaita su fil mahabbati domin yuhibbunahum ka hubbillah yani sawu bainahum wa bainallahi ta'ala fil mahabbati ba haka dole ne kaunar su zanto kasa da kaunar Allah kuma duk wanda za ka kaunata ya zanto Allah ne yayi izinin a kaunace shi domin Allah ya umarni ka so mun har kuma ya nuna yana daga cikin alamun imani salatun a yadda annabi bayyana cikin hadisi salatun man kunna fihi wajada bihinna alawat al-iman anya yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga wa an yuhibba al-mar'a a sai ka iya kaunatar mutum to sai dai wannan kaunatar har kawai zaka dangane daman ka la yuhibbuhu illa lillah baka kaunarsa dan komai sai dan Allah dan yana son Allah yana son manzon Allah sai kake kaunarsa amma duk wanda ba san Allah ba san manzon Allah kai kuma za ka muna shi har suke buga misali cewa duk kaunar da zaka yi sai dai in dan Allah ne kai ta in ka kaunaci wani dan Allah kaso wani gari dan Allah kaso wani gida dan Allah kaso wani mutum dan Allah wannan duk yana cikin kaunar Allah kuma zaka samu lada a kai. kaso gari dan Allah ka fifita maka sama da sauran garuruka a cikin zuciyarka sama da gidan haihuwarka dan Allah ya fifita ta ka fifita Madina ka fifita Masjidil Aqsa dan Allah ya fifita su ka so waɗansu zamunna ka fifita layalin ashar kwanaki goma farko na zulhijja dalare goma karshe na ramadan akan sauran dalare ka fifita lailatul qadr akan sauran dalare duk wannan ba ka bi su bane dan Allah ya nuna abi ka kaunace su dan Allah nuna kaunace su to duk wannan na cikin tabi'a kenan ne abin nan kaso bayan eh, bayan Allah mu ne maza da mata duk wannan yana cikin bangare na kaunar Allah ka so abin da Allah yake so dama ka'idar soyayya shine idan har kana son wani to ka yi ƙoƙarin ƙaunatar abin da yake ƙauna don soyayya ta ka ta ta gaske amma kana son wani ya ganka da wanda ya kashe mahaifinsa kana abuta da shi yanzu soyayyarka ta zama ɗaya ai khalilayya ma wasun bi ya antuma idza lam takuna li alaman uqatimu wai wani ne suke gaba da wani sai ga abokanansa suna tare da wancan yace ƙarya kuke ma da kuka ce ko abokaina ne ai tabbatar ko abokaina ne ku yi gaba da shi irin yadda nake gaba da shi amma kawai kuna kaunata kuma ku ce kuna ai ba zai yiwu ba <laughs> ma wafin bi ahadi ya antuma idza lam takuna li alamin uqati'u suka ce ga kaisu bin munawwa gida ya wuce ya sumbaci gidan ba wai dan kasar wajen ba sai dan mai gidan yana son mai gidan أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار yace haka kawai da wuce ta kufai inda aka zauna aka tashi kawai sai naji in sun basu wannan garu in sun basu to wannan irin mahaukatan masoya din nan ne ko eh uqabbilu zal wa in sun basu wannan garu da wancan da wancan yace wa ma hubbid diyari shagafna qalbi ba san garin ne ya mamaye zuciyata ba walakin hubbu man sakana diyara sai can wanda ya zauna cikin garin ma'ana dai duk abin da kaunata ya bi kaunar da kake ma Allah ta'ala wa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam ba a cewa fi sahihi ayi shiru sai in ya zanto sahihi bukhari ne yayin da duk malaman hadisi suka ce za a fi sahihi bil alif wal lam suka yi shiru to suna nufin bukhari kawai ba sai sun faɗi sunan ba amma ga shi abin mamaki ibn abdurrahman ya ce wa fi sahihi bayan kuma hadisin bukhari da muslim to ba sai muslim an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala annan sura da muke tabbata gare shi ce man qala la ilaha illa allah wa kafara bima haruma damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illa Allah wanda duk yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah kuma ya kafirce wa duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba menene hukuncin sa haruma maluhu wa damuhu jininsa ya haramta haka dukiyarsa ta haramta ba shi halatta a yake shi ba shi halatta a ribance dukiyarsa wa hisabuhu ala Allah hisabun sai na wurin Allah ta'ala an gane ko to duk wannan yana nuna ma'anar la ilaha illallah abinda wannan hadisi yake da alaka da matashiyar magana ma'anar la ilaha illallah shine ka yadda da bautar Allah shi kadai kar ya zanto kana bauta Allah kai a karan kanka amma zuciyarka ta yarda ko an bauta wani Allah wannan ko ba komai wannan baka yi daidai ba yanzu kulta la ilaha illallah amma wa lam takfur bima yu'budu min dunillahi qaidar ku shine man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'budu min dunillah shine hikimar yin nafi da isbat din la ilaha domin ka kore duk nau'in abin bauta illallah domin ka tabbatar wa Allah amma in ka tabbatar ma Allah kana yi kuma sai da a iya bauta wani ko da kai baka yi ba wannan bai mai ka musulmi ba har yanzu shine abin da turawa suke so su yaƙi mutane yau suke ta fito da da'awa kala kala zamanatul adiyan wato wai ka wancan addinai shine kai ka yadda kai musulunci wancan ka yadda yi kiristanci wancan ka yadda yahudanci wannan duk ana kawance da juna ba ko kuma idan ya zo neman taimakon gina abin eh, ibadarsa ka iya taimaka masa shi ma in zai za zaka gina masallaci ya iya taimaka maka ya ma baya wannan zamanatul adiyan kenan shine su sarki Husaini kenan waɗanda su Amerika take so ta tsorawa nauyin yaɗa wannan manufar har ruwa yana nan yana shirin zai buga wani Qur'ani wanda zai hada littattafai guda uku ga at-taura ga at-taura ga linjila ga Qur'ani a haɗe. Eh, sadaqatul adyan ko zamanatul adyan sarki Husaini na Jordan <laughs> umala kenan waɗannan leburorin turawa kawai leburanci suke ko kobo ma ba a basu a kyauta suke amilin bina muqabil kenan leburan da baya bukatan salari a wata to in ba haka ba kawai dan dai ka yarda da su ka'ida a zuciyarka sai ka yarda da duk wani ibada da ake bata Allah ya rusasshiya ce kuma kana ta fatan rushewarta kuma kana jin hanyoyin da za ka rage adadin mabiyanta ko da dukiyarka ko da iliminka ko da dabaranka wannan shine la ilaha illallah ka tabbata amma wallahi ka faɗi la ilaha illallah so miliyan kace amma yan mushan a su gina abin nan in an ba su yancin gina masallaci su ma ba su dama su gina coci a garin ka ka ce haka baka san abin da kake ba kenan man kana la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla ma laysa wa sharhu hadhihi tarjamati ma ba'daha min al abwabi wannan matashiyar magana babu tauhidi wa tafsir shahadati Allah ilallah sharhin ta karra shine abin da zai biyo baya na babuka wannan babin bai sirri fassara mai ta gaba daya da haka duk babukan da zamu biyo baya zai zama tafsirin la ilaha illallah ne kawai zamu yi ta yi tafsirin shahadati Allah ilaha ne kawai zamu yi ta yi za a yi maganar tauhidi za a yi maganar wanda ya yi tauhidi shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ayi magana kishiyan tauhidi shine ne firka karamarta da babbarta duk abin da za a kulla baya babi ne babu kan duk za su zanto tafsirin tauhidi ne kawai fihi akbaru masaili a cikin wannan babi da muka karanta yanzu akwai wata mafi girman mas'ala wa ahammuha mafi muhimmancinta wa hiya tafsirut tauhidi mun fahimci tafsirin tauhidi kenan me ake nufin tauhidi sai ka ce me bijirewa dukkan abin da ba Allah ba da yarda da me da yarda da Allah an gane ku wa bayyana huma bi umurin wadiha malam ya bayyana tafsirin tauhidi ko tafsirin shahadatu Allah da al'amurra waɗanda suke na sarari min ha daga ciki akwai ayatul isra ayan nan da cikin suratul isra'i ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasilata ayyuhum aqrab bayyana fi harrar da alal musrikina wanda a wannan aya akwai mayar da martani kan musrikai allazina yad'una salihina waɗanda suke kiran salihan bayi fa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar a cikin kamar akwai abin da ke nuna kiran salihan bayi din nan shi ma babbar shirka ne daidai da kiran lata da uzza ba wai dan wannan salihin bawon yana daidai da lata da uzza ba a'a sai dan aikin da kai ake wa lati da uzza irin sa ne kai wa wannan salihin bawa aikin muka kalla ba wanda kai wa aikin ba yanzu lati da uzza ka bauta ta mata kuma eh, wanda ya bauta ta musu zai samu zunubi za a masa zai shiga wuta shin kawai dan kasancewar talata ko dan kasancewar ta uzza kadai a'a sai dan kasancewar abin da kai masa na bauta baya cancanta a yi kowa sai wa sai Allah to haka idan ka bauta wani salihin bawa za a ce kayan kuskure kuma za ka dawo mu cikin wuta ba wai don wannan salihin bawan ba sai don irin nau'in abin da kai masa baya cancanta a yawa kowa saiwa sai Allah kun yi tarayya kai da mai bautar lati da wuzza ba don abin da kuke bautawa ya zama iri ɗaya ba sai don kawai abin da kuka yi na bauta ɗin ba wanda yake cancanta a yi masa a duniya saiwa sai Allah kun fahimci matsalar da kyau wa minha haka kuma daga cikin abin da za mu fahimta a wannan babi akwai ayatu bara'a ayan nan ta cikin suratu bara'a shine ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ita ce suratu tauba bayyana fiha anna ahlul kitabi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah a ciki an bayyana mana cewa ahlul sun riki malaman su sun riki masu ibadarsu. a matsayin arbaban ababan bauta min dunillahi suka kyale Allah wato kaga kalmar arbab jam'i ne na rabbu wato galibi rabbu ma'anarsa tana ɗaukar mai halitta bayan ya yi halitta kuma ya kula da halitta da haka yasu zama ake cewa man rabbu samawati saba'i wane ne rabbu samawati ma'ana mahalicin as-samawati guda bakwai din nan mahalicin al'arshil azim ma'ana wanda ya halitta su yake kulawa da su yadda Allah ya halitta sama sai yake kulawa da ita wa yumsiku samaa an taqa alal ardi illa bi izni yana rike da sama dan ka ta fado kaga halittar daban kuma kulawa da ita ne daban ka kalle ta baka ganin canji ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا wannan rabbu kenan ya halitta ya kula da halitta to amma wani lokacin akan kawo rabbu kuma ana nufin abin abin bauta saboda yahudu da nasara ba su riki malaman su a matsayin cewa arbab rabbu wai ma'ana malaman su suna iya halitta kuma su kula da halitta, duk cikin kafirai ba wanda ya dauka haka ko wanda suka bautawa a lata da uzza ba su dauka lata da uzza suna iya yin halitta suna kashewa suna rayawa ba ko suna arzikawa ba inda za ka tambaye su wa ya halitta sama da ƙasa za su ce me Allah a ce kalmar rabbu kenan sun rike su a matsayin me ababen bauta ba wai sun rike su a matsayin masu halitta ba dan kada wani ya rikitar da kai lokaci ya maka ai ba ana amfani da ta wajen halitta yanzu yahudu suna itikadin cewa malaman su suka halicci duniya su suke arzika duniya ba ta itikadin haka to ya qur'ani ya faɗa abin da ba shine laifin su ba sai ka ce ai rabbu din yana daukar ma'anan halitta kuma yana daukar ma'anan mai mai bauta shi sa wani balaraban kauye yana da gunkinsa yana zuwa ya bauta masa wata rana sai ya zo sai ya samu karnuka sun yi fada a kansa sun ture gunkin ya tuntsura sun yi fitsari a kansa sun tafi <laughs> sai zai ce a rabbun يبول الثعلبان laqad لقد ظل من بالت عليه الثعالب yanzu wannan Allah ne dila ya zai musu fitsari a ka kai duk wanda dila musu fitsari a ka ya zama gaskantacce bai kamata ya zama Allah ba to kaga anan wuri yace arabbun yabulu tu'rubanu bi ra'atihi kaga rabb yana nufin al-ma'bu al ila wannan ke nuna kalmar rabbu ana amfani da ta dan al ila duk da cewa asalin ma'anarta da wadda ta furin jayi a qur'ani shine mai ar-rabbu al-khaliq kun fahimta ku ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ila yabudu ilahan wahidan ya bayyana mana a ciki cewa ba a umarce su da komai ba sai dan su bauta ma Allah shi kadai ma anna tafsira allazi iska iskala fihi ta'atul ulama'i wal ubbad fil ma'siyati tare da nuna mana cewa tafsirin ayar wanda ba rikitarwa a kansa tana nuni ne dangane da yin da'a ga malamai ko yin da'a ga waɗansu masu ibada fil ma'asiyati yin a cikin sabo malami ya fatawa kan sabo a bishi ya fatawa kan kuskure a bishi an san kuskure ya gina la du'a'ahum iyyahu ba wai roƙon shi akai ba ba wai sai aka yi yayin mun musiba kaza ba kawo mun alheri kaza ba da'ar da aka yi masa ita kanta ibada ce mai zaman kanta dan kar wani zo idan ka ce ya karki malamin ka a matsayin abin bauta yace ai ni ba rike shi a matsayin abin bauta ba ka taba ganin na yi masa sujuda ka taba ganin na fada na masa sujuda ka taba ganin na daga hannu sama na tashi roƙo na roƙe shi ai duk abin da ya shafe ni Allah zan kira zan sai ka ce dakata wannan abin da ya rikitar da kai sai rikitar da Abi ibn Hatim tun kafin ya musulunta ko zo cewa annabi ai ne da mu rike sa a matsayin abin bauta ba annabi ce ba su halatta muku haram ba kun bi ba su haramta muku halal ba kun bi sai eh annabi sai tilka ibadatu wannan bauta kuka yi musu in kun yi haka ina fatan kun fahimta da kyau ومنها قول خليل عليه السلام للكفار ga kuma abin da annabi ibrahim alaihi salam ya faɗa wa kafirai yace innani bara'un mimma ta'buduna illa allazi fatarani fastasna min al-ma'budin rabbahu sai ya togace ubangijin sanin al-ma'budin daga cikin nau'in ababen da ake bautawa waɗanda yace ya barranta daga gare su sai ya togace ubangiji yace illa allazi fatarani to ka'idan al-istisna'u yakan zama al-istisna'u al-muttasil ko yakan zama al-istisna'u al-munqati to nan da annabi ibrahim yace innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani sai dai wanda ya halicce ni to wannan istisra mutasil ne ko munqati saboda me dakata ci gaba saboda ya yanke kaunar ya yanke ba wani sunan da zai rasa tsakanin abin da yake bauta wannan ai bai ma tabbatar da mutsi abin nan ba kai ko me kace mukaddi ne saboda bi annal mustasna an yi istisna min ghairi wato jinsi wanda ake mustasna to saboda kana nufin mutanen annabi Ibrahim ba sai da Allah ba kenan kwata kwata su waɗannan ba su waɗannan ba su mutum kuma san ba to me hujjar ka daga dogara da ta. cewa ba sai da Allah ba saboda kuma kan ya ai mai bautar gumaka ya yarda da Allah amma yana hada Allah da wani ne fa Abu Jahl ma ya fi da Allah fa idza rakibu fi dhikri Allah to al zahu da Allah ba zai ba yarda da Allah kadai ba ake so ba kada ta shi ka yarda da shi sannan sai ka me ka kada ta shi sun yarda da shi amma ba su kada ta shi ba kun fahimta da kyau yarda da shi kadai zai wadatar sai tare da me kada ta shi annabi Ibrahim ya zo samu mutanensa su bauta wa rana su bauta wa wata su bauta wa Allah duk sun da sai yazo yake so ya nuna shin zan bauta wa dole ne ko dai yayi tarayya da su cikin duk abin da suke bautawa ko ya zaɓi daya ya rushe sauran yanzu suna bautar Allah suna bautar rana suna bautar taurari suna bautar wata dukkan waɗannan da waɗansu ba su wudu ababu ne na bauta da suke bautawa wanne ne tantance masa bautar sai ya ɗauki ɗaya ya ce na ya tarayya da ku wajen wannan sauran dan na rushe ni bara'u ma ta'budun ni na garanta daga duk abin da kuke bautawa duka sai ce illal ladhi fatarani sai wanda ya kaji halitta ta shine wa ka ya rushe sauran kenan al istisna ya zaune al mutasil domin ka'ida fil istisna an yakuna mutasilan baka da awar munkatu ne sai kana da dalili an yadda akwai al-istisna'ul muttasil akwai al-istisna'ul munqati lakin al-asma fil istisna'i an yakuna muttasilan wa la yusaru ila al-inqita'i illa li dalilin yujibu dhalika illa li dalilin yadullu ala dhalika asalan al-istisna'ul muttasil ne a duk inda ka gaishe in kai da awar munqati ne sai a ce me dalilin da yasa ka ce munqati ne mun yi daina za munqati amma haka kai sai inda dalili kafin fahimta ku ka kuma ka fahimta illa allazi fatarani fa innahu sayahdi yace sai wanda ya fatarani ya kage halitta ta fa innahu sayahdi fatasna min rabbihi fatasna min al-ma'budin rabbahu wa dhakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata Allah ya nuna mana wannan bara'a da annabi Ibrahim yayi wa hadhihi al-muwalata da wannan kauna da ya nuna ga Allah shi kadai ya rushe sauran هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هنا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله هنا تفسير شهادة أن لا إله إلا الله وجعلها كلمة باقية التي وجعلها كلمة باقية سيسن يتسنتو كلمة تايا في أكبه ashe kenan ka'idar musulunci dole min al-bara'a dole kuma min al-muwalat la budda min al-wala'i wal bara al-bara shine tabra'u min jami'i ma yu'badu min dunillah alwala tuwali Allah ta'ala wa tuwali auliya Allah ta'ala dole sai da bara'a da wala'i alwala'u wal bara'u kenan albara'u ka barranta daga dukkan danki kowa alwala'u kuma ka kaunaci Allah shi kadai sai wanda kaunarsa Allah yayi izini ya kaunace shi to kaga Allah ba zai izini da ayi shirka ba ku kafirci wala rida li ibadihi kufur inna Allah la ya'muru bil fahsha kaji kenan duk wanda zaka kaunata ya zanto kanta farkin gaskiya yake wannan shine shahadatu Allah la ilaha kuma yana daga cikin shahadatu tafsirin ta qauluhu ta'ala faman yakfur bi taguti wa yu'min billah kaga yace faman yakfur bi tagut ma'ana la ilaha illallah Allah kenan wa yu'min billah ya zama illallah Allah kan la ilaha wannan illa Allah man yakfur bi tagut la ilaha wa yu'min billah illa Allah duk wannan tafsirin la ilaha illa Allah ne ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم daga cikin ayar mun fahimci tafsirin ayar nan ta cikin suratul baqara wadda ta shafi kafare waɗanda Allah ya ce a ƙarshe wa ma hum bi kharijina minan nar in sun shiga wuta ba dama su fita fansam zakara annahum yuhibbuna an dadahu ka hubbillah ya faɗi laifin su kafin ya faɗi wannan sakamakon laifin nasu shine suna son kishiyoyin da suka jingina ma Allah ka hubbillah kamar irin son da ake ma Allah shi kadai fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban aziman wato ga muna san Allah so mai girma walam yudkhilhum fil islam amma hakan bai sa sun zama musulmi ba fa kaifa biman ahabba nidda akbar min hubbillahi to ta yaya wanda yake son kishiyar sama da san Allah ma'ana su yanzu suna san Allah ba ba sa san shi ba amma me yasa suka zanto musulkai kuma a ƙarshe aka ce wa mahum bi kharji na minan nar saboda sun daidaita san da suke wa Allah daidai da san da suke wa waɗansu kishiyoyi da suka samu Allah kishoyin nan ko cikin mala'iku ne ko cikin annabawa ne ko cikin waliye ne ko ma menene ka sa shi kishiya ga Allah an fahimta ko ka kaunace shi daidai irin kaunar da ake ma Allah to ya zama mai ya zama bauta wannan nau'in kenan to a wannan lokacin wannan kadai ya mayar da so sun zama ba musulmi ba to ina ga wanda ya dauki kishiyar Allah din ya so shi ma sama da yadda yake san Allah kaga wannan min babu aula kenan kaga min ba babu aula shi ne fa kai kaifa biman ahabban nidda akbar min hubbillah wa kai bi min lam yuhibba illa midda ina ga wanda shi ba ma ya san kowa sai wannan gunkin nashi bai ma damu da Allah ba illa midda wahdahu sai kishar Allah din kadai wa lam yuhibba Allah ba ma ruwan shi da Allah din wa minha qawluhu sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi mun fahimci fadin annabi man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma mamaluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah mun fahimci wannan hadisin wa hadha min azmiha yubayyinu ma'ana la ilaha illa wannan yana cikin mafi girman abin da ke bayyana ma'anar la ilaha illa Allah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha ba a mayar da furuci da kalmar shahada kadai ya zanto zai kiyaye dukiyar mutum da jininsa ba bal wala ma'rifatu ma'anaha ma'alam biha kai ko ka san ma'anarta tare da furta lafazin wannan kadai bai mayar da mutum ya zanto a kare jinin dukiyarsa ba bal wala ikraru bi zalika ko kayi ikrari da zuci dadi akan sanin ma'anarta da furtata baya wadatarwa bal wala kaunuhu la yad'u illa Allah wa da wala shirka lahu kai ko da mutum ya hada da cewa baya bauta kowa sai Allah shi kadai wannan kadai ba zai wadatar ba bal la yahru maluhu wa damuhu bari dukiyarsa da jininsa ba sa haramta hatta yudifa ila zalika har sai ya kara akan abin da muka ambata a baya ya kara da me al-kufra bima yu'budu min dunillah ya cewa duk abin da ake bautawa Allah amma ya san kalmar shahada ya san ma'anarta ya yi furci da ita ya kudure a zuci ya yi aiki ba ya bauta kowa sai Allah amma ya yarda mai yahudanci yahudanci ya yarda mai kiristanci ya kiristanci ya yarda mai shirka ya shirka mai bori ya bori kar a matsa kowa a kyale kowa ya harkokinsa har yanzu bai zama musulmi ba har yanzu ba da saura fa ai ga aikin aiki ne to saboda haka akwai bukatar karantarwa jaja wur wallahi ga mutane wajen karantarwa kuma dole sai mutum ya wahala kuma dole sai mutum ya yi amfani da kyakkyawan lafazi don kusantar da wannan sakon zuwa ga al'umma su fahimci shi duk matsalolin da muke ciki a yau na rayuwa ko na musulunci ya gamu da halin kakanuka yi sakamakon ragwancin yayansa wallahi rashin fahimtar kyakkyawan tauhidi ne in ka tsaya kai tsaya tsayin daka al'ummarka yan uwanka danginka kannanka kai isar musu da wannan sakon suka musu kyakkyawan fahimta wallahi za duk waɗansu wasu za mu iya warware su amma mutukar mu fahimci wannan ba za mu yi warware kowace matsala ba ko ba za a ba ma za a dama da mu ba ba za a kirga da mu ba cikin al'umma sai ya zanto kawai muna ala hashimul umam wato a gefe muke ba wanda zai tambaye mu kafin a yanke wani abu ko a zartar da wani abu don ba mu kai wannan matsayin da za a tambaye mu ko a tuntube mu din ba la ikraha fi din ba za ta taba zama akan wannan ba kalmar la ikraha fi din abinda take nunawa wajen shiga addini ba a tilasta mutum ya shiga amma rashin tilasta shi daga shi ke nuna cewa ka yadda da nashi ai da ma'anar daban-daban kenan to ba a tilasta shi ya shiga wato za a ba shi zabi ko ya ba da jizya ko ya shiga musulunci ai dole ya tsere kawo jizya in ba haka bai yi musulunci yi musulunci in ba haka ba kawo jizya shine ma'anar la ikraha fi din kenan akwai zafi duk abin da yake akwai zafi za a tilasta mutum cewa dole sai zai yi sai ya zama mai daya cikin biyan shine ma'anar la ikraha fi din amma ba wai ana nufin a kyale kowa ya arnancin sa ba dole yayi musulunci ko ba da fidiya shine magana waɗansu malaman suka ce ma'anar la ikraha fi din shine ba a tilasta mutum akan addini ma'ana da zaɓi ne in kawai tilasta mutum aka yi fita kalmar shahada bai yadda ma'ana ba zuciya shiga musulunci bai shiga ba ne abin nufi amma ba wannan na nufin kyale kowa ya harkar gabansa ba dole sai fa yadda duk abin da ake bauta a kishiyar Allah kiristanci shirme ne yahudanci shirme ne ko mu yi da'awar haka a gane haka a cikin ayyukan mu ne da gobe amma wallahi mutukar muna cewa yancin addini kowa da kowa to wallahi mu sa abin da muke ba ba bambancin addini kasa ɗaya al'umma ɗaya wallahi musa abin da muke arne ko a Kano ya tashi sunan shi arne kawai dan ya tashi a Kano ba mai yadda shi ya zama dan uwanmu ina na matsayin bakin arnan sa musulmi ko a fa ibn ya tashi sunan sa musulmi kuma dan uwanmu zaman sa afa ba baya cire masa musuluncin sa wannan shine maganar ba za a taɓa yiwa ba a ce kasa ɗaya al'umma ɗaya duk kun zama ɗaya duk wanda suka bada ƙarya suke yi to da a zo a ce tarihin kasar menene adadin kabilanta a ce akwai adadin kabila kaza da kaza da kaza da kaza me adadin addinai sai a ce number one addini a kasar shine kaza su suka fi yawa sannan mai bi masa ya aka kuma suka zama kasa da al'umma ne kasa dai ce amma al'umma barkatai to haka yi kamata su faɗa kasa dai al'umma barkatai addinin ba zai zama ɗaya ba ba za mu taɓa yadda musulunci a ce shi da wani addini gurgun addini ɗaya suke ba ko ba za mu taɓa yadda ba ko wani addini ingantacce wanda ba musulunci ba inna dina inda Allah al-islam wa mun yabta jigayar al-islam dinan lan yuqbal min huwa fil akhirati min al-khasirin sai a ce ko kuma kasa da al'umma daya hatta yudifa ila zalika al-kufr bima yu'badu min dunillah fa in shakka in har ya tsaya yana shakka cewa kiristanci da yahudanci da addinin gargajiya daidai ne ko ba daidai bane au tawakkafa ko yayi tawakkufi yace ito ni dai zan ce ba daidai ne ba zan ce ba daidai bane ba malai yace lam yahrumu waluhu wala damu yanzu wannan jinin sa da dukiyar sa duk ba su zama haramun ba inda bai zama musulmi ba sai ko in ya zama musulmi jinin sa da dukiyar sa za su haramta ha min mas'alatin ma a'zamaha kai mamakin wannan mas'ala me kai ta girma wa jallaha kai mamakin buwayarta wa ya min bayanin ma awdahu kai mamakin wannan bayani me ya fito da shi fili bayanin daga bakin annabi ke cikin sahihin muslim man qala la illallah ya tsaya anan wa kafara bima yu'badu min dunillah sai ce haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah ai kaga wannan dai yana cikin sharti man qala la ilaha illallah sharti ne wa haruma eh, wa kafara بما يعبد من دون الله هذا معطوف على على الشرط والمعطوف على الشرط شرك حرم ماله ودمه هذا جواب الشرط ولا سيدا wannan gaba wa hujjatu ma aqta'aha ka kalli wannan hujja me kai yanka yanke bayani lil munazi'i da dukkan wani mai san wato yayi jayayya to a wannan shine karshen wannan babu da muka faɗa na daidai Allah shi ba murada wanda muke kuskure Allah ya shafe mu nasara